assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da ɗaya a cikin littafin al'adab al-mufrad babi na uku hadisi mai lamba ta dubu da da da casa'in tara babun ما يقول إذا أصبح قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا أصبح babin da ke koyar da mu irin addu'o'i da zikirori da mutum zai yi idan ya wayi gari addini gaba ɗayansa ɗan addu'a ne ɗan zikiri ne gaba ɗayanmu muna rayuwa ne cikin addu'a da me da zikiri Shin shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun wazakirin Allah kathiran wazakirati allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim اذكر الله ذكرا كثيرا وأنبت الله أنبتو من يوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ala bi zikirillahi ta ɗuma innul qulub to azkar da ake yi kashi biyu ne akwai al'azkar al-mutlaqa akwai al'azkar al-muqayyada al'azkar al-mutlaqa shine nau'in zikiri da addu'a wanda shari'a bata sa masa adadi ba bata sa masa guri ba bata sa masa lokaci ba so ake kai ta yi ba adadi ko ina ma inda ya kamata ambaci Allah ka yi shi kamar hadisin ƙarshe a cikin sahihul bukhari kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan zikiri ba shi da iyaka ta ɓangaren adadi sannan ba a yi masa lokaci ko dare ko safe ko rana ko asuba ba kowane lokaci ka samu lokaci kai ta yi sawa'un kana zaune ne ko kana tsaye ne ko kana kwance ne ko kana tafiya ne kai ta yi za ka samu wannan lada sannan akwai zikiri muƙayyad bi adadin akwai zikirin da za ka yi shi amma an sa masa adadi misali zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin ya zo da ai ɗaya ya zo ai goma ya zo ai ɗari in mutum yana da wata hidima sai ya ɗaya kawai ya tashi in mutum yana da lokaci matsakaici sai ya goman kawai in ko mutum yana da yalwan lokaci sai ya ɗarin saboda an kayi ɗarin abubuwa ɗari biyar aka yi maka alkawari za a yi maka za a baka lada ɗari za a kankare ma zunubi ɗari za a ɗaukaka ka daraja ɗari sannan za a baka ladan wanda ya yanta baiwa daga cikin banu isma'il guda goma sannan ba wanda ya kai ka a ranar ta ɓangaren zikiri sai wanda ya sama da kai kaga ayi ɗarin kuma ba zai wuce minti goma ba amma ka yi shi a nitse zai wuce minti goma ba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka mai taka so ɗari to akwai kuma zikiri muqayyad bi waqatin akwai zikirin da shi kuma an masa ƙaidi ne ko an masa iyaka da lokaci su ake kira azkaru saba wa azkarul masa zikirorin da ake son a karanta su da safe da kuma zikirorin da ake so a karanta su da yamma waɗannan zikirori sun kai kamar guda 24 duk da masu ta na hadisi sun zubar da kusan guda biyar daga ciki ya zama saura sha tara ne ingatattu mutu ya duba cikin hisnul muslim kamar kana da irin wannan hisli muslim din to za ka ga ya jero su in ka koma cikin ah, babin azkar azkaru saba wal masako na farko shine ayatul kursi shine zikirin farko ko wanda ya karanta ayatul kursi da safe da yamma Allah subhanahu Ta'ala zai tsiratar da zai sa shi ya zama dan aljanna za a yi masa makotaka da aljanna wanda da yake karanta ayatul kursiyu da safe da yamma zikiri na biyu shine zikirin karanta ulhuwallahu da falaki da nasi amma a haɗe ba sai ka yi ulhuwallahu ukun ba yadda ake na bayan sallah ku gane bambanci shi na bayan sallah asuba daban na bayan sallah magariba daban kuma na cikin zikirin safe da na yamma daban shi na zikirin safe da yamma lahun da falakin da nasin kayi ɗaya kenan in kai lahun kai falaki kai nasi kayi biyu kenan in kai lahun kai falaki kai nasi kayi uku kenan shi ko wancan lahun uku falaki uku nasi uku lahun sai an yi kafa uku nasin sai an yi kafa uku sannan ita ma falakin sai an yi kafa uku to wannan shine wanda shi ma ya zo a hadisi ingantacce hadisi hasan cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya maimaita waɗannan falaki da nasu da ulhuwallahu sau uku da safe sau uku da yamma za su wadatar da shi daga dukkan komai ji na biyu na uku shine hadisin da ya ce asbahana wa asbahal mulku lillahi shi ma hadisi ne ingatacce imam muslim ya rawaito shi sai na uku shi ma hadisi ne ingatacce Allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaikan nushuru wannan kamar da safa kenan inda yamma ne Allahumma bika amsaina wa bika asbahana wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaika masiru sai na gaba sayyidul eh, istighfar cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya karanta wannan yana mai imani da sakankancewa da shi lokacin da iyan matu wato da kuma lokacin da ya wayi gari da safe in ya mutu ya mutu a cikin musulunci kuma in ya mutu da daddaren nan za a sa shi a aljanna ta amma mai kace har ka samu wannan ladan kace Allahumma anta rabbi Allah na sallama na san kai ka yi ni kai ka mallake ni kai kake gudanar da ni kaga tauhidin rububiya ya shigo ciki la ilaha illa anta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai ka ka yi itirafi da tauhidin rububiya da uluhiyya sai kace khalaqatani kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne tunda kai bawansa ne ya kamata ka bauta wani to inda zikirin yake da amfani kenan ka ce wa ana abduka sai aka ganka kana bauta wani ka ka warware zikirin ladan da aka cusa a cikin zikirin nan ba za ka samu ba har sai ka amsa wa ana abduka ni bawanka ne da aka duk wani abu da ya shafi bauta ba za ka sarrafa shi ga wani Allah ba ba za ka yi shirka ba ba za ka yi bid'a ba wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu ina nan kan alkawarinka da yarjejeniyar da muka kulla da kai daidai iko na wace yarjejeniya muka kulla da Allah ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alƙawari ne na tauhidi na abotawa Allah alastu bi rabbikum qalu bala a'udhu bika min sharri ma sana'atu sai ka shigo da isti'aza ya Allah ina neman ka tsare daga sharrin abin da na aikata abin da muke cewa min shururi anfusina wa min sayyi'ati amalina abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina amsa wato ni'imar da kai min na amsa cewa kamun ni'ima na yadda na amince cewa duk wannan rayuwar da nake cikin ni'imar ka ne in ilimi ne ni'ima ce daga Allah in kuɗi ne ni'ima ce daga Allah in mulki ne ni'ima ce daga Allah in lafiya ce ni'ima ce daga Allah yin ka namiji ni'ima ce daga Allah yin ki mace ni'ima ce daga Allah yin ka kabila kaza mai launi kaza mai kala kaza wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa abu bi zambi sannan na amsa laifina wannan shi istik kaga istighfari ya shigo na amsa laifina duk laifin da aka ce na Allah na amsa don haka tunda na amsa me nake nema gafirli ka yafe min ka karbi tuba na sai ka ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda zai yafe ma zunubi sai Allah inda ka ɗauko gingiman zunubinka ba wanda ya isa ya ce ya ɗau saryan maka da wannan zunubin in ba Allah ba fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ashe ga mutum ya gama anar abin da ya karanta zai ga zikiri ne da addu'a da kuma alƙawari da ɗaukan alƙawari. to sai Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika anan wasu malamai sun da'afa wannan ruwayar amma shi anan ya ce mana hadisin hasanu ne saboda yana da shawahid guda uku waɗanda suka sa hadisin ya zama hasanu to za a ga a can an sa da'ifi ne ana yin sa kafa hudu da safe kafa hudu da yamma sai kuma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahadaka la sharika laka falakal hamdu wa laka shukuru shi ma nan ya ce wannan isnadin da'ifi ne sai Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i wanda ake kafa uku shi ma wannan hadisin sa hasanun ne sai hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim shi wannan maudu'i ne ma jinginawa annabi shi ƙarya ne amma a jingina shi ga sahabin da ya rawaito shi shine Abdullahi dan Mas'ud to wannan ya tabbata shi yake karanta shi a matsayin zikiri saboda ƙarshen suratul tauba ne fa in tawallau faqul hasbi Allahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim don ka karanta da wannan dama tun muna yara ake cewa laqad ja'akum eh a jawo mutum laqad ja'akum in ka tsira mutum ido sai ya to laqad ja'akum da li'ilafi na'am yawa to wannan shine Allahumma inni as'aluka al-afwa wannan shi ma sahihi ne Abu Dauda da Ibn maja suka rawaito Allahumma alimal gaibi wa shahadati wannan shi ma sahihi ne Tirmizi da Abu suka rawaito bismillahi lazila ya yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis alim kafa uku da safe da yamma shi sahihi ne Abu Dawud da Tirmizi suka rawaito ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu shi ma wannan hadisi ne Hassanun imamul hakim ya rawaito shi da kuma shak albani inganta cikin sahihu targhib wa tarhib raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wannan isnadin sa yana da rauni shi ma an ka karanta shi da safa kafa uku da yamma kafa uku ya ka cancanci Allah ya yadda da kai ranar alkiyama sannan sai kuma asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin lam nas'aluka khayra hadha al-yawmi fatahu ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده شما أنا أنت إسناد ضعيفني ضد شك شعيب أرناؤوت da Abdulkadir Arnaut sun ce hadisinsa hasanun ne a cikin Zadul Ma'ad a tahakikin da suka yi masa sannan akwai asbahana ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin shi ma wannan imamu ahmad ya rawaito shi da ibnu sunni a cikin amalil yawm wal laila shi ma na cikin sahihul jami ingantacce ne sai subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari shi wannan hadisin muslim ya rawaito shi cewa wanda ya wannan zikirin sau ɗari da safe ya maimaita sau ɗari da yamma babu wanda zai zo ranar alkiyama a wajen zikiri ya wuce gabansa sai wanda shi ma yake irinsa shi zikirin annabi ga inganci ga sauki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma akwai kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari idan mutum ya yi daidai yake da ‘ya'yanta bayi guda goma sannan za a rubuta masa lada ɗari a kan kare masa zunubi ɗari a ba shi kariya daga shaidan a wannan ranar har sai ya yammatu sannan babu wanda ya zo da wani abu sama da abin da ya zo da shi na zikiri sai wanda ya aikata fiye da haka ko ya kara da wani abu sai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati nan wajen zina ɗin wasu kan ce zinata kuskure ne ka sa ja zinata zi zinata ba ja wasu na cewa zinata zina in ka ce zina ya koma ƙawa zina kuma nauyi wato a ɗau al'arshi a ɗora a nan a ɗau lawabi hamdi a ɗora a nan nauyin da al'arshin ya bayar shine nauyin da subhanallah wa bihamdihi ta bayar shine kace Allah na yi maka subhanallah wa bihamdihi gwargwadon nauyin al'arshi wai in fa ka ɗau saman ɗaya ka jefa ta a ta biyu kamar ka ɗau silai ne ka jefa a daji in ka ɗau saman ta biyu haka in ka jefa a ta ta ɗaya a ta biyu ta biyu a ta uku ta uku a ta hudu ta hudu a ta biyar ta biyar a ta shida ta shida a ta bakwai ko ana sama ne girman na karuwa to in ka ɗauki ta bakon ka ɗora ta akan kursiyu kama ka ɗauki ƙwandala ne ka jefa a cikin dawa ko cikin masallacin nan ka jefo ƙwandala ina za ta tarewa masallacin nan balle dajin allah ka tafi daji ka jefa ƙwandala idan daji yana jin ƙwandala ta tare masa guri to sammai bakwai sun tare ma kursiyu guri to shi kuma kursiyu idan ka ɗauke shi kuma ka ɗora shi a kan al'arshi shi kuma al'arshi zai ji kamar ka shiga dawa ne ka jefa silai wasu a kursiyu samawa ce al'arshi shi kursiyun ya fi sama da ƙasa shi kuma al'arshi ya fi shi to sai ka ce Allah subhanallahi wa bihamdihi adadin nauyin kursiyu da al'arshi don Allah nawa kenan to shi yasa ka nemi carbi mai dubu mai dubu ɗari mu gashi mun yi kafa ɗaya amma mun wuce ka saboda wannan adadin wannan adadin guda hudu wallahi babu wani abu a duniya da zai kai yawansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutar da kai sai ka nemi mai dubu mai miliyan ɗaya mai biliyan ɗaya kai zikiri biliyan ɗaya ga wani zikiri amma adadinsa ba wanda ya san adadin sai Allah subhanallahi wa bihamdi shine zikirin ragowan neman a ɗora nauyinsu ne sai ka ce subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi nawa ne yawan halittar Allah Koma da a ce halittar Allah nau'insu ba wai yawansu ba nau'i a ce na ruwa kifaye kwaɗi kaza a zo ƙasa a zo ruwa a zo ƙwari a zo masu tashi a zo na gida a zo na dawa a zo wanda ake ci a zo wanda ba a ci a zo masu haihuwa a zo masu ƙwai a so na cikin ƙasa da na waje to balle kuma a ƙirga tururuwar duniya a ƙirga sajimaman duniya a ƙirga kiyashin duniya a ƙirga cinnakan duniya kaf sai ka ce a kirga yashin duniya da dutsen duniya da ganyen duniya da bishiyar duniya sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi sau adada halkihi karma kalla ba kare ba fa sai ka ce kuma subhanallah wa bihamdihi rida nafsihi na ƙara faɗa subhanallah wa bihamdihi a auna ta da yawan yardar Allah nan kuma sai ai shiru kawai abinda Allah iya yarda da shi ba a san adadin sa ba wanda iya yarda da shi da wanda yake yarda da shi ba a san adadin sa ba sai ka sake cewa subhanallah wa bihamdihi zinata arshi sannan na sake faɗan subhanallah wa bihamdi a auna ta da nauyin al'arshi sai ka ce subhanallah wa bihamdihi midada kalimati sannan na ƙara faɗa subhanallah wa bihamdihi amma mai da da kalimati kaga yace al har midadan ka gani li kalimati la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji ina bislihi madada da za a mayar da tekun nan guda bakwai sab'ata abhurin manyan kogunan nan bakwai pacific atlantic na da wancan indian ocean da red sea da black sea da wane ne da mediterranean da dukansu a haɗa su a mai da su tawada duk bishiyoyin duniya a feke su a matsayin alkalami a dinga tsomawa ana rubutu ana tsomawa ka je atlantic ka tsoma kai haka ka tsoma haka allah ya ce sai ruwan nan ya kare ga baki ɗaya baka gama rubuta kalmomin allah ba kuma ruwan a matsayin tawada to sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi midada kalimatihi kar makalla an kure adadi shi yasa sunna ta fi komai daɗi mata annabi alaihi salatu wasalam ta zauna tana ta zikiri tana ta zikiri annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya zikirin ya wuce ya dawo ya same ta a zaune tun da na baki kina nan ta ce ina ina ta yi sai ce na faɗi kalma uku da za a auna su da duk wannan da kika mai yawan nawa ya fi naki ta ce a to yamin naka ni ma zubar da nawa ya ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada halkihi. subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati kana da siga biyu da zaka karanta wannan ko kai haka yadda na kawo ko kuma kai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ko kuma kai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi rida wasu kan ce rida'a shi ma kuskure ne rida babu hamza a gurin rida nafsi saboda mudafin ilaihi ne ba za a sa hamza ba rida nafsihi mudaf da mudafin ilaihi subhanallah wa bihamdihi midada kalimati subhanallah wa bihamdi zinata ba zinata ba zinata zina wazanu ne na zina auni nauyi dan Allah wannan zikirin ai mutum ba zai wasa da shi ba ko ba kai ko ban kai shi kafa uku tashi kai tafiyarka sannan akwai wanda kwaya ɗaya ake da asuba na as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan malam za ka kasuwa da wannan addu'a ai an gama abinda ka ce fa Allah nas'aluka ilman nafi'an Allah in makaranta zani to ka bani ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban in kasuwa zani Allah ka bani arziki na halal in ibada zani wa amalan mutakabbalan Allah ka sa aikin da zan yi karbabbe ne dama me muke so yanzu akwai wani abu da kake so fiye da wannan ilman nafi'an rizqan tayyiban amalan mutakabbalan wato ka ci a nan ka ci a can domin ka samu ilman nafi'an ka samu rizikan tsayiban abin da ya rage maka kuma amalan mutakabbalan ka yi aiki a karɓa ka a dawo da shi sai ya ce wanda ya astaghfirullah wa tubu ilaihi ata marra idan kai wannan kafa ɗari shi istighfari ne kafa ɗari da safi ɗari da yamma ɗari shi ma ya inganta hadisin bukhari da muslim sai wani da ake da yamma a'udhu bi kalimatin lahi mati min shari ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi mati min shari ma wannan uku ake da yamma wata ruwaya ta zo ana mimita da safe amma dai ya fi inganci a yi da yamma shi ce man ha hina yumsi thalasa marratin lam tudurrahu hamatu tilkan laila wanda ya karanta wannan kafa uku da yamma to duk wani abu mai cutarwa mai dauke da guba ko dafi ko sihiri ko tsafi ko jifa ko baki ba zai kama shi ba a wannan daren sai kuma salati ga annabi kafa goma shi ma hadisi hassanu man salla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakathu shafa'ati yawm al malkiyama. ai da da yasa ka ji ana cewa salati goma ga annabi ai daga nan aka ciro kar makalla eh a ce salati goma ga annabi don an ce ai goma kuma wani sai ya daya wani ya biyu wani ya uku yasa suke ganin ka ce salati ga annabi kaga wani zai iya goma wani zai iya biyar wani zai iya biyu wani zai iya uku wani zai iya hudu wani zai eh, wani zai iya sama da haka amma an kace goma na'am ko kafin kai uku sai a ɗora da wani sama abu kafin kai uku sai a dora da wani abu amma annabi alaihi salatu wassalam mafi karancin abin da zaka wa annabi alaihi salatu wassalam kai masa salati goma da safe kai masa salati goma da yamma kuma ya ce man salla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakathu shafa'ati yawmal qiyamah wanda diyamin salati kafa goma da safe kafa goma da yamma ceto na zai hada da shira na alkiyama shak albani a cikin sahihu targibu wa tarhib juz'i na uku, ya ce wannan ruwaya ta salati goma da safe goma da yamma ta inganta to kun ga ashe zikiri kenan akwai na ina akwai wanda ake da safe kawai akwai wanda ake yi da yamma kawai akwai wanda kuma ana iya yinsa da safe ana iya yinsa da yamma sannan akwai zikirin da shi kuma an yi ƙaidinsa ne da cikin sallah saboda ita sallah tauhidi ce ana buɗe ta da allahu akbar ana rufe ta da assalamu alaikum assalam sunan allah ne allahu sunan allah ne an shige ta da tauhidi an fita da tauhidi to duk abin da ke cikin sallah tauhidi ne saboda tauhidi aka buɗe ta da tauhidi aka rufe ta in za a kira mutane zuwa ga sallah da tauhidi ake kiransu in za a tada ikama da tauhidi ake yi in za a shiga sallah da tauhidi ake shiga in za a fita da tauhidi ake fita kuma a cikin sallar duka tauhidi ne so in ka gama allahu akbar kai niyya me kake yi karatun fatiha fatiha me alkur'ani kuma mafi girma ma a cikin alkur'anin suratul fatiha sannan ka sake kawo wata surar ko wata ayar ka ɗora a kai in za ka tafi ruku sai ka sake cewa Allahu akbar in ka ɗago sami Allahu liman hamidahu a cikin ruku kuma ka ce me subhana rabbiyal azim ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko Allahumma raka laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa mukhi wa azami wa asabi wa mastaqalla bihi qadamaya lillahi rabbil alamin ko subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghafirli duk a ruku'u zaka iya zaba a wannan ruku'un kai wannan kalar a wannan ruku'un kai wannan kalar saboda ruku'u muke ta yi kullum to nau'an ta'addu'o'in kai wannan kalar kai wannan kalar kai wannan kalar zai dinga saka dinga jin daɗin ruku'un hakan kai sujada. kafin ma ka faɗi bukatunka a cikin sujada, akwai tasbihi da yawa akwai subhana rabbiyal a'ala. sabbi hisma rabbikal Ka yi ƙasa ka kira Allah a'ala. lokacin da goshin ka ya taɓa ƙasa sai ka ce subhana rabbiyal a'la ina yin ina tsarkake Allah mahalicci na kuma mafi ɗaukaka kai kana ƙasa kake gaya wa Allah haka mala Allah ba zai baka a ƙasa ba akwai subhana rabbiyal a subhana ziljabaruti ita ma ana yin ta a sujjada subuhun kudusun ita ma ana yi a sujjada a'uzu uzu a'uzu birdaka min saqatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika ibnu qayyim yace in ka san me ka gaya wa Allah a nan gurin kai kanka jikinka sai ya yi sanyi a bika minka Allah komai ya taho daga gare ka ma to ina son na ma ka tsare ni da kanka la sana alaika ba zan iya kare yabo a gare ka ba duk abin da na gaya maka na san ban kai ba kama a athanaita alana kama yadda kai ka yaba wa kanka duk wannan kai da Allah ne ba ma wanda ya miji mai kake cewa ganawa kuke da Allah dama ce in kana son kai magana da Allah ka tada sallah in kana son Allah ya magana da kai ka buɗe Qur'ani in kana son Allah shi ya magana da kai to buɗe Qur'ani in kai kake son kai magana da shi to tada sallah sannan gashi zaka ga Allah bukatunka rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim allahumma ghafir dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ganawa ku da Allah a sannan ka shigo da wasu bukatunka ka ƙara Allah yana jinka to wannan shine wato addu'o'in haddasa mu'alla قال حدثنا وهيب قال حدثنا سحيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال اللهم بك اصبحنا الله mun waye gari bika wannan ba'un din wato muta'alliqu nabi mahzufun wato mun waye gari ƙarƙashin kiwonka mun waye gari ka lullube mu da ni'imarka mun wayi gari masu shagala da ambatonka mun wayi gari masu neman taimako da tawassali da sunayenka mun wayi gari da dacewa daga gare ka mun motsa mun miƙe domin mu tafi neman arzikinka sa wannan zikirin kan mutum ya sakaci da shi Allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika haya. wa bika na mutu. wa ilaikan nushur ka sallama wa Allah kenan Allah mun wayi gari cikin ni'imarka cikin kulawarka cikin kariyarka kai ka motsa mu muka tashi ai da kwanciya bacci da farkawa da safe sun yi kama da mutuwa da kuma tashin alkiyama yuzu an ka tafi kwanciya mai kake cewa bismikallahumma amutu wa ahya Allah na zo in mutu saboda bacci kanin mutuwa ne wa ahaya kuma da safe a tashe ni in ka farka fa alhamdulillah allazi ni. ba da ma ni. wa ilaihi nushur saboda bacci kanin mutuwa ne shi sa Allah ya kira shi mutuwa wa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari Allah shi yake daukar ranku karamin daukar rai shine bacci sannan kuma ya san abin da kuke aikatawa in rana ta yi to kaga ashe da yawa wani ya kwanta bacci bai farka ba sai dai alkiyama to tunda ka farka sai ka ce allahumma bika asbahana wa bika amsaina wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaika nushuru an nushuru tashin alkiyama sai ka kamanta shi da tashinka daga bacci shi na yamma sai ka ce wa ilaikal masiru gare ka za a koma saboda in yamma ta yi kama alkiyama ta kusa ne da aka za a koma zuwa ga Allah shi kuma bacci ya kama da mutuwa sai aka sa nishuru yi kuma yamma ya yi kama da karatuwa alkiyama sai aka kira shi masiru nishuru da masiru da kake maimaitawa kullum cewa gare ka za mu koma in mun mutu kuma gare ka za mu tashi shi sa aka bambanta zikirin safe anan da na yamma inda yamma ne Allahu bika amsaina wa bika asbahana wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaikal masiru inda safe ne wa ilaikan nushuru an nushuru wal masir masir a koma ga Allah nushur a tashi in an mutu na'am ko ya mutu zai tashi yawwa to kaga wannan zikirin wato yana da amfani sosai mutum ya saka shi a cikin ajandarsa na yau da gobe da sana muhammadu bin salami ana cewa salam ko a ce salam al haddathana waki'un an ubadatu bin muslim al fazari qal haddathani jubair bin abi sulaiman bin jubair bin mut'im qal sami'tu bin umar yaqul lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i al kalimati idza asbaha waiza amsa jubair bin mut'im wannan sahabin Allah ƙara masa yarda shi ne wanda ya ɗauki nauyin wahashi ya kashe hamza saboda hamza ya kashe masa adi bin mut'im mut'im bin adi shi kuma amminsa ne ne sahihiyar kissa game da kashe hamza da haka shi kuma wahashi bawansa ne sai ya ce masa an ce min kai ƙwararre ne in ka jefa mashi idan akwai awarwaro yana wucewa ta ciki ya ce haka ne ya ce to gwada mu gani aka zo da awarwaro aka riƙe haka ya cillo shi ya wuce ta ciki ya ce to in ka kashe hamza zan yanta ka ita kuma hindu ga abin da ya shigo da ita ba ita ta sa ba sai ta ce in ka kashe shi ni kuma kayan kwalliya na gaba ɗaya zan baka ina da gwalagwalai da nake sawa a kirji da wanda nake sa a hannu da zobe da manduwa da sarƙa zan cire in baka amma ikon Allah da wanda ya sa aka kashe hamza da wanda ya kashe hamza da ta ba da tukwici na kashe hamza duka sai da Allah ya karɓo su ya shigo da su musulunci malam ka kyala Allah in baka san shi ba kawai wala in baka san Allah baka kyale shi sai da ya karɓo su ya shigo da su musulunci Jubair bin Mut'im ya zo ya musulunta wahashi ya ta ɓuya ya ga ana ta Musulunci. kai me kake jira ya ce ai ni kunya nake ji in je gabansa kuma kunya nake ji in shiga cikin musulmi ai ta nuna ni la shi ne fa wallahi shi ne yace wallahi kunya nake ji aka ce je kai shi annabi ba ruwansa alaihi salatu wassalam ya taho annabi yana goshi ya ce matso a anan kai ne wahashi yace ni ne ya rasulullah kai ka kashe hamza yace ni ne na kashe shi to ta yaya ka kashe hamza shi da ya ba annabi sallallahu alaihi labarin duk abin da ya faru sai annabi alaihi salatu wasalam ya karbi kalmar shahadarsa ce to da Allah in zaka ga in ya zauna a gabansa yana kallon sai ce to ka dinga dan tsayawa a nan ko a nan lokacin da nake zaune so da ina ganin ka ina tunawa sai in ta tunawa shi sawa shi yace Allah ka kawo wani abu da zai faru a musulunci wanda zan yi ka fara da shi a daina ganina a matsayin wanda ya kashe Hamza sai lokacin musailamatul kazzab ya bayyana mutane sun ɗauki annabta wasa kowai sai rubuta annabi wasiƙa alayhi salatu wasalam musailimatul kazzab ya ce wai shi ma annabi ne kuma ga annabi da haka araba duniya biyu a bashi ɗaya ya je isar da saƙo gare ta a yi maf araba. raba sai ce to ai duniya ba tawa bace kai ma ba taka bace innal arda lillahi kai baka ma san yadda ake annabtan ba ya ɗauka annabta rubutu ne a jikin takarda yace innal arda baini wa bainaka an ba mu shugabancin duniya ne ni da kai sai ce walakin na quraishan ƙaumin la adilun sai dai baka yi min adalci ba baka raba da ni ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillah min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab ice innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ya ce ƙasa ba taka bace ƙasa ba tawa bace ƙasa ta Allah ce yana ba da ita ga wanda ya ga dama kuma karshe mai kyau na masu tsoron Allah ne to ba shi ne ya kashe shi lokacin da aka yi yaƙi aka tura masa dakaru iri-iri ƙarshe shi ne je kashe shi sai wata baiwa ta hango ta ce kai ga wani baƙin bawa ya kashe muku annabi sai taro ya watse to shine daga nan sai aka daina kiransa katil hamza ya koma qatilu musailimatul kaza. sai yake jin daɗi ce hazihi bitilka wannan ta goge wancan kun ga su ukun nan duk sai da in ka je Uhud za ga sahabbai saba'in a kwance waɗanda suka yi jagoranci aka kashe sahabban nan saba'in duk sai da suka musulunta shugaban bataliyar gaba ɗaya wacce ta kawo harin abu sufiyan ne kwamandan bataliyar na bangaren dama khalid bin wali ne kwamandanta na bangaren hagu mata bin abi jahalin ne sai usman bin talha su, hudu ne shine mai kula da baya amma duk Allah ta'ala cikin rahamarsa sai da ya kawo su suka shiga musulunci yasa ya ce laisa alaika hudahu ba a hannunka abin yake ba a hannuna yake naka la Hadiman man ahbabta walakin Laha. ya hadi man ya sha to kun ga yanzu har shi ana sako shi hadisi kuma da ɗan sama jubair bin abi sulaiman bin jubair bin mut'im qal سمعت ابن عمر ya لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات إذا أصبح وإذا أمسى yace annabi alaihi salatu wassalam baya tsallake kalmomin nan duk sanda iwaye gari da duk sanda ya yammatu malam zikirin nan na safa da yamma yasa ake cewa Suna ba kwa zikiri muna zikiri mu ba ma yi ne a fili yadda kowa zai san mun yi ko ba ma haɗuwa mu yi shi jam'i in ba ‘ya'yanka kake wa ko matanka ba shi ma da kowa ya iya sai ya juya ya kalli gabansa ya ta yi shi kaɗai amma farko kafin ‘ya'yanka su iya kafin matanka su iya za ka dinga tara su kuna yi tare har sai ka tabbatar kowa ya iya sai ka ce to kai kalli gabas kai kai kalli yamma kai don wani ka kyale sai je kama bacci ya ƙi shi yasa sai ka tsaya ka tabbatar ana wannan zikirin a gidanka Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ne yazo Allahumma as'aluka al afiyata fid dunya wal akhirah amma cikakkiyar ruwayar Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah wato wannan addu'ar ba abin da ya rage maka in kai wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka al afiyata Allah ina neman afiyata wato zaman lafiya ina neman zama ba tare da cikin matsala ba don abinda kowa yake gudu a duniya shine matsala ibn hazamin ya ce na yi bincike na yi bincike na zaga na zaga na ga babu wani abu kwaya ɗaya wanda kowa yake son sa a duniya sai abu ɗaya rak ita amma na ga wani baya son kuɗi na ga wani baya son aure na ga wani baya son mulki na ga wani baya son karatu na ga wani baya son yaya na ga wani baya ice duk abin duniyan nan sai da na ga mai so da mara so amma abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba <laughs> ice abu ɗaya ne ban ga wanda baya son sa ba shine zaman lafiya ice kuma ba za a zauna lafiyan ba in dai a duniya ne ba za ka fitar da damuwa a ce babu damuwa kwata-kwata ba sai dai a dan samu sauki zuwa wani lokaci amma rashin zaman lafiya da zai zama duk na ƙasa ko duk na gari to ne fitashin hankali amma dai ai kurkuku na nan ko 'yan sanda na nan sojoji na nan alƙalai na nan suna ta ɗaurewa suna kwancewa gidan kurkuku ana ta shiga ana fita ana ana ta rigingimu iri-iri naushe-naushe a kan titi wannan ba za a daina shi ba yar damuwa bakin ciki bacin rai ko a gidanka ko a unguwar man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu quti yawmihi faka annama hizan lahu dunya bi hazafiriha annabi alayhi salatu wasallam ce ka samu abu hudu ka gode wa Allah asbata aminan fi sirbika ka wayi gari zaman lafiya kai da mataka da 'ya'yanka ba wanda za a kai asibiti da safe ba wanda ya tashi da ciwon ciki ko da ciwon kunne ko da ciwon haƙori ba wanda ya hana ku bacci da daddare kun yi baccin ku lafiya a bukka ne a ɗakin kwano ne a wato bene ne a ƙasa dai gidanka lafiya aminan fi sannan babu tsoro a cikin gidan nan ba ka jin wani zai kawo maka hari yanzu wani dare ai ba bacci sisi kyamara tana aiki dog police dog yana aiki shocking yana aiki kyauran bulletproof yana aiki wane ne yana aiki duk saboda ya bacci fa karamak Allah amma ka zo ka tare da wani akan hanya ba ruwansa abinsa akan hanya akan titi <laughs> akwai wasu su kwana akan layinmu in na dawo ta da da mota sun yi birgima sun gangaro kan titi sai na mun tattashe su musu ham sun motsa sai mu wuce da motar mu mu shiga mu sa sakata har mu sa ta mu sa ta uku su suna waje abin su ka sa gidan sauro ka sa maganin sauro ka fesa kaza ka sa AC ka sa fanka yana nan a waje yana baccin sa abin in sauro ya mare shi ya mare shi shi ma in ya cije shi ya mare shi da safe ku tashi kuma ku tafi kasuwa tare ba abin da ya shafe shi <laughs> to don Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya to ya gama mana komai yasa ba a son a taɓa zaman lafiya fit duniya wal akhira kuma a duniya da lahira a ce ba ka ɗarɗar a duniya kuma ka je lahira babu ɗarɗar kar maka kalla wani addu'a mu riƙe ta da kyau Allah ka raba mu da ɗarɗar na duniya ka raba mu da ɗarɗar na lahira saboda shi ɗarɗar ɗin duniya a ko ina sai ka yi ɗarɗar in an hau jirgi an hau jirgi wata mata ta tsaya da wata jaka a hannunta ta zazzaro idan abubuwa ya ɓaci ga wasu kofofi nan guda biyu ƙarƙashin kujeraka akwai wata jaka ka jawo jakar wadda fa lokacin da abin ya ɓaci ake wannan shirin ka ɗauko wata jaka ka sa za ka ga wani gurin busa ka busa za ka ga iska sai ka fita ka fita ka tafi ina <laughs> to kaga ashe a saman ma ɗarɗar ake in mota ka hau tafiya ɗarɗar kake ko taya ta fashe ko ai karo in kai kana tafiya daidai wani zai iya sakin hannu ya yi kanka ɗarɗar ɗin titin ɗarɗar ɗin motar da kuma ɗarɗar ɗin wani zai iya cewa ya tare ku a hanya ku sako ko ku kwanta ɗarɗar ɗin kan hanya kenan ɗarɗar ɗin gida kuma wa zai hauro ya ce tashi da tashi tashi da kwanta kwanta wanda ya zo gida a ce ake tashi tashi wanda ya tare ka anya kuma ya ce kwanta kwanta malam ina duniya na take da daɗi ana kwanta kwanta ana tashi tashi in kaya ka siyo ɗarɗar kake za su iso ko ba su iso na in kwantawa kai ɗarɗar kake za ka farka ko ba za ka farka ba in kuɗi ka samu ɗarɗar kake za ka cinye su ko ka cinye su in jari aka baka ɗarɗar kake zai ƙaru ko ba zai ƙaru ba gaba ki ɗaya rayuwar duniya ɗarɗar ce <laughs> malam kowa da irin ɗarɗar ɗinsa don anan kake akwai wani da ya zo daga wata ƙasa ya ce mu wallahi shi bai duk da wannan abin da ake faɗa akan Najeriya ce wallahi da ya shigo bai taɓa jin ƙasar da ya ji daɗin zama irin wannan ya ce ku daina kallon wancan ku dinga kallon ni'imar imani da musulunci da kiran sallah da ake tayi da karatuttuka da addu'o'i da masallatai da makarantun ƙur'ani ya ce ƙasar da ya fito fa ba a kiran sallah a sifika doka ne sai dai a buga maka waya a yau lokacin sallah fa yayi kana iya fitowa sai dai ku mamun da kuke masallacin ku ba wa limamin wato abin nan ɗinku eh lambobinku sai ya buga muku ko ya tura muku tesis ya sanar da ku lokacin sallah amma ba a kiran sallah ita amma tun da ya shigo kano ya ji wato da dare ya yi ya rasa ma'in wani masallaci zai ji kawai allahu akbar allahu akbar yake ta ji ce kai wannan gari da daɗi yake na ya wuce kuma ya ga can ana karatun ƙur'ani can ana tilawa can ana kaza ai kai kana ciki za kake gani in ka duba matsala ka duba kuma ni'imar da Allah ya mana kuma tana nan mai yawa wanda miliyoyin mutane kuma suke cin moriyarta to wannan shine Allahumma na al afuwa, wal afiyata tafi dini wa ya wa ahali wa mali wannan addu'a malin tana da daɗi Allah ina neman kaimun afuwa a addini na kai afuwa a duniyata kai min afuwa a iyalaina kai min afuwa a dukiyata kai min afiyata a addinina kai min afiyata a duniyata kai min afiyata a iyalina kai min afiyata a dukiyata malam ka samu afuwa da afiyata a cikin abu hudun nan ka faci bilis Allahun as'aluka al'afu wal afiyata fi dini saboda kurakuran da ke cikin addinin Allah iyafe su duniyan nan Allah iyafe maka kurakuran da kai a ciki a cikin iyalanka da matanka da 'ya'yanka Allah ya sauƙaƙa maka yi maka afuwa sannan kuma dukiyar da kake samu da hanyar da kake samu Allah ya maka afuwa da afiyata a cikinta sai kuma ka ƙara da wata addu'a kuma Allahumma stur aurati wa amin rawati Allah ka suturta al'aurata Allah kakka bari in wayi gari ba ni da rigar da zan sa kuma Allah abinda nake wanda mutane ba su sani ba mara kyau Allah kakka nuna musu shi yasa wani da aka yabe shi wani ya zo yabe shi sai ya ce na gode wa Allah sai ce ah, ni da na yabe ka ba ni za ka gode ce a'a ai wanda ya min sutura baka ga aibin da zaka soke ni ba shi zan fara gode wa kafin kai da kai yabe ni in Allah ya tona kowa asiri ba abin yabo a duniya na'am akwai abubuwan da kake na kurakurai da Allah ya tattara su yayi fim ya haska wa mutane <laughs> na'am da ka shiga uku amma Allah sai ya suturta da aka suturan nan ita ce rayuwar sutura Allahumma sutur aurati wa amin rawati tsoro na da firgici na Allah ka amintar da ni sai ka ce Allahumma fazni Allah ka kawo min kariya ta ina min baini dayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki wa uzu bi azamataka an ugutala min tahti waɗannan jihohin guda shida duk wani bala'i da zai zo maka da duk wani alheri da zai zo maka da duk wata jaraba da za ta zo ta hanya shida take zuwa sai ka nemi Allah ya tsare maka hanyoyin nan guda shida kada wata musifa ta zo maka ta sama ko ta zo maka ta ƙasa ko ta zo maka ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta baya ka ce Allahumma fazini Allah ka kiyaye ni min baini yadayya ta gabana wa min khalfi ta bayana wa an yamili na dama na, wa an shimali ta haguna wa min fauki ta burbushina wa a'uzu bi azamatika ina neman tsari da ƙarfinka da girmanka an ugutala min tahati kada a cimmin ta ƙarƙashin ƙasa duk wata musifa ta ƙasa aka fi shigowa da ita shi sa aka ware ƙasa da magana ba wanda ya sai zo maka ta sama tunda Allah yana sama amma a ƙasan nan duk wani sharri nan ake zuwa a binne shi ziran na naga wani ya samu kadangare da ya dinga tsirawa kadangaren nan allura ya tsira masa allura ta ɗari kai da ganin wannan kasan wani boka ne zai ba da wani tsafi cewa idan aka samu jangwala gwada aka samu allura aka kira sunan mutumin na aka hada da na aljani da an tsira wa jangwala gwadan shi wancan sai ya ji an tsira masa a jiki da an tsira ma jangol gwadon sai ji an tsira masa a jiki saboda haka nan ba za a ga alluran ba a ta fita da shi waje a je amurka a je jamus a je india a je Kazani a ta auna a kwamfuta ba a gani ba a she allurar tana jikin jangol gwada shi ta yake ji saboda tsafi ne ba abu ne da kwamfuta za ta gani ko skana ta gani ba sai an wara wannan tsafin an cire wa wannan jangol gwadan allurorin nan sannan ne shi zai fita daga wannan yanayin lokacin da aka yi wani rausau a saudiya wanda yake ga ashe jikin duwatsun nan duk an zo an bubbuna abubuwa na wato sai ga mutane malam suna ta warkewa wanda yana tafiya bakin sa a sai a ga ya miƙe wanda yana kwance sai a ga tashi wani yana asibiti sai a ga miƙe da aka zo gireda ta bi ta kan dutsen nan ta fasa shi sai duk abubuwan da aka sa na kwalabe na waye na waye na waye duk suka faffashe sai mutane suka warke kawai za ku ga annabi alayhi salatu da aka yi masa sai aka jefa Alijiya. rijiya ali bin abi talib ya shiga rijiya ya dauko yana tsinka shi kenan wani zai ce a nemo gashinsa wani ya ce a nemo rigarsa wani a ɗebo ƙasar da ya taka wani a nemo takalmin wari. na dama ko na hagu inda ya kafarsa ta shiga ciki za a wanko ruwan a samu wani asar na jikinsa malam addu'an nan tana da muhimmanci mu haddace ta matanmu su haddace 'ya'yanmu su haddace musamman yanzu da rashin imani yawa wani ko bayan ya nuna wani ya nuna wani ya je kabari shi kuma shi kuma kabari ya je nasa wani kuma aka nuna shi yana dinkewa akuya baki an sa basilla doguwa an sa zaren lilo an kawo bakin akuya ana dinkewa bayan an dura mata wani abu a ciki ana dinke bakinta na ka gani ko mutum ba shi da imani ko fa ba lahira yake nema ba duniya ce ko kuɗi ko mulki ko wani abu haddasa na ishaku kala haddasa na bakiyatu an musulmi bin ziyadi maula mai munar ta zaujin nabi salallu salama kwal sami to ana sabi na malikin kwal kwal rasulullah salallu salama man kala hina yusbihu wanda ya karanta wannan a lokacin asuba اللهم أصبحنا اللهم إنا أصبحنا hamala ونشهد حملة Allah mun wayi gari muna shaida maka muna shaida wa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshinka wa mala'ikataka da dukkan mala'ikunka kuma wa jami'a halika da dukkan halittanka sun zama shaida mu mun shaidar da su annaka antallahu cewa ba abin bauta bisa cancanta sai kai la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai wa hadaka la sharika laka kai kadai ne a mulkin ka da ikonka da sarautarka da gudanarwarka da shari'arka la sharika laka baka da abokin tarayya a zatinka da rububiyarka da uluhiyarka da sunayenka da sufofinka da ayyukanka wa anna muhammadan kuma mun shaida annabi muhammadu abduka wa rasuluka bawanka ne manzanka ne illa a taƙallahu rubu'ahu sai allah ya 'yantar da ɗaya bisa hudu nasa min zalikal yaumi a wannan rana wa man qala marrataini wanda ya ninka ta so biyu ya faɗa so biyu a taqallahu nisfahu minan nari sai Allah ya yantar da rabinsa daga wuta wa man qala ha arba'a marratin a taqahu Allahu minan nari fi zalikal yaumi Allah zai yantar da shi daga wuta a wannan rana baki daya raka wannan hadisi a can sun ce da'ifi ne amma nan malai ce wa lahu tariqun akhar akhrajahu abu daud wa tirmizi wa bil jumla fal hadisu shine hadisin karshe a wannan babu Allah ya bamu dacewa Allah ya bamu ikon aikata sunna da tsayawa a kanta